to akwai na tattalin arzikin ƙasa da rashin aikin yi ga matasa wannan shi ke da wuya amma mun yi sa'a bana damana ta yi kyau kuma da bankin tarayya da shi minista na sha'anin aikin gona musa audu obe sun yi iyakar ƙoƙarinsu kuma su 'yan najeriya da suke can sun san nasarar da aka samu akan wannan Ah, na ukun shi ne batun cin hanci da rashawa to zamanin da muke ciki yanzu daban ne da 1984 wanda a lokacin aka tattara waɗanda aka yi zaton sun yi zalunci aka kai su kiri-kiri yanzu dole sai an yi bincike an samu takardu na wanda za a kai gaban kuliya wajen shari'a a hukunta su to wani shi ke bata mana lokaci amma kuma mun sami kuɗi da dama na ƙasashen waje da na najeriya da gine-gine da aka yi da kuɗin gwamnati maimakon ayyukan da aka ce a yi da su to ranka ya eh, tsaro shine ginshiki shine tushen duk ci gaba da ƙasa za ta samu ta ɗora a kai an kusan shan matsalan ko an sha kan matsalan yan boko haram amma magana matan chibok an fara yarjejeniya kuma abin ya samu matsala shin me ake ciki ne game da wannan an so ma'aikatan chibok sannan kuma da batun yankin niger delta shin za a sasanta da su ne su ma ko kuwa me ake ciki to na farko batun yaran chibok kada ka manta akalla akalla boko haram sun kashe 'yan najeriya dubu 'yan matan chibok su wajen metan da talatin ne ko metan da ashirin a da suke cewa gwamnati ta yi magana da waɗanda suke rike da su na yi magana sau uku akan wannan kuma ba ni ya ƙarawa sai in su sun fito sun ce su su ne shugabannin boko haram su suke rike da 'yan matan nan 'yan matan nan suna wuri kaza a je a ga lafiyar su da halin da suke ciki sannan sai a shiga yin magana amma ba haka nan ba yau wannan ya fito ya ce zai iya kawo guda uku gobe wannan ya fito ce zai kawo guda biyar guda mai tan da ashirin muke so mu gani wani hali suke ciki don mu za mu yadda mu yi magana da su don mu amshe su mu da su makaranta su wajen iyayensu to za a sasanta da mutanen yankin Niger Delta masu fasa bututu ko ko so ya za a yi ya danganta a kansu in suna so a sasanta sai a sasanta in ba su so a sasanta kuma bismillah to an yi maganar noma wani tanadi ko kuma tsari aka shirya a ƙasa domin manoma a aikace ba manoma a rubuce ba sun amfani da wannan shiri an jima ko gobe a ga sakamako ni manomi manomi ne ko abuja yake ko a ƙasa yake ku wannan ku ne kuka kun kawo wani labari na na manoman abuja su waye manoman abuja abinda da aka yi na gaya maka bankin tarayya da minista na noma an tafi watakila nan da shekara talatin kana najeriya akwai abin da ake kira cooperative da hausa namun abin da ake kiran shi haɗin kai ah, haɗa kai ba a da kuɗin in aka bada kuɗin musan amari za a je a yi ba za a ba da kuɗi ba abinda za a yi shi ne da taki da maganin ƙwari, da kuma ba da shawara shi ne idan mutum a je a gyara mai kasashi a ce ga takin kaza shi zai ishe ka iri kaza ga maganin ƙwari. kuma wataƙila a ba shi iri ko na masara ko na dawa ko na shinkafa idan an gama ya girbi ya saida ba dole bai saida ma gwamnati ya je ya saida amma kudin da aka kashe an kashe ya sa hannu ya ansa abubuwan da yake nema da taki da sauransu ya biya to wannan bana ma an yi kuma ana babban shiri zuwa baɗi da nan gaba tiro ƙarshe ranka daɗe babban abin da ke addaban 'yan najeriya a cikin ababen more rayuwa shine hasken wutar lantarki ina aka kwana game da wannan al'amari to um, allah ma najeriya arziki iri akwai iskan gas wanda shi ne za a iya fidda shi a tara shi a tura inda ma'aikatar lantarki take kamar ta egbin a lagos da sauransu ah, to wannan da suna yi kuma ana ana yin waɗansu to amma su 'yan ta'adda da suka dawo na kudu maso kudu suna zuwa suna farfasa bututu da ke kai wannan iskan gas wurin waɗannan na'urori saboda haka za mu ƙara yin dam a mambila a gyara na kayanji a gyara na shiroro a gyara na jabba inda hali ma a ƙara waɗansu yadda za a rika samun wutar lantarki to mun gode mai jama'a baka tambaya din ku je ku ga ma yan Najeriya to daga 1999 eh. ana sai da mai mm. ganga miliyan biyu da ɗigo ɗaya mm. a kan dola aƙalla ɗari ta amerika daga 1969 zuwa 2014 ina kudin suke ba a yi tare don wani abu ba abinda da ka tambaya yanzu lantarki ina lantarki yake ina layin dogo yake ina hanyoyin da su suke ku tambaye ku tambaye waɗanda suka wuce baya suna nan da su da lafiyarsu